Korintiyawa ta fari Sura takwas To, game da abinci da aka mika wa gumaka, mun sani dukanmu muna da ilimi, ilimi kuwa yakan kawo daga kai, amma kauna tana ginawa. Duk wanda yake gani kamar ya san wani abu, to, har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba, amma duk wanda yake kaunar Allah, Allah ya san da shi. To, game da cin abinci da aka mika wa gumaka kuwa, mun sani cewa a duk duniyar nan gunki ba a bakin kome yake ba, mun kuma sani cewa Allah daya ne babu wani, ko da yake akwai waɗanda ake ce da su aloli a sama ko a ƙasa, don kuwa akwai aloli da iyayen giji da yawa, duk da haka mu dai a gare mu kam Allah daya ne, wato. Allah Uba wanda dukan abubuwa suke daga gare shi, wanda kuma muke rayuwa dominsa, Ubangiji kuma ɗaya ne, Yesu almasihu wanda ta wurinsa ne dukan abubuwa suka fito, mu kuma ta wurinsa ne muka kasance. Amma dai ba kowa ne yake da wannan sani ba, tunda har yanzu waɗansu da sun saba da bautar gumaka sukan yi tsammani cewa abincin da suke ci na gumaka ne. saboda tunaninsu bai yi ƙarfi ba tukuna, suna tsammani sun kazamtu ta wurin wannan abinci, sai su damu. Abincin ba zai kamu kusa da Allah ba, in ba mu ci ba, ba za mu ragu ba, kuma in mun ci, ba za mu karu ba. Amma ku yi hankali, kada wannan yancin nan naku ya zama dalilin yin zunubi ga waɗanda ba su da ƙarfi, don idan waɗanda suka ganka. kai da kake da sani, kana cin abinci a haikalin gumaka, ashe, wannan ba zai zuga su har su masu ci abinci da aka mika wa gumaka ba, tun da yake ba su da ƙarfi. Ta haka sani nan naka zai zama dalilin faduwar wani ɗan uwa wanda almasihu ya mutu dominsa. Ta wurin yin wa ‘yan uwanku laifi ne kuke yi wa almasihu laifi, kuna sa musu damuwa. saboda ba su san abin da yake mai kyau da abin da yake mummuna ba. Saboda haka, idan cin abinci yana sa ɗan uwana ya yi tuntube, ba zan taba cin nama ba domin kada in sa ɗan uwana ya yi tuntube.